to shi ne bayan su ɗan yayi abin da zai yanzu kuma ya sauko ya yana neman a sulhunta abin da za ki sai a wajen alkalin ƙauyen ko unguwar ko garin ku a je a samu alkali ya fito abin da yake abin ya faru shi zai bincika dangane da abin da shari'a take a yi zai bada shawara abin da za a yi ba a daukar maganar mutum ɗaya a zartar da hukunci to wani mutum ya shi yadda yake fitar da zakka duk sa'a kullum yana kasuwanci ya samu kuɗi sai ya cire wani ya ajiye ya samu kuɗi sai ya cire wani abu ya ajiye in shekara ta kewayo abin da ya tara din shi zai ɗauka fitar da zakka to in ya kai daidai abin da zai fitar da zakka shi to ya yi daidai kenan in ya sama da haka to babu komai amma in ya gaza da haka to zakka ba ta yi ba a hmm. kuma ya san cewa zakka tana da sharadi ne ya shiga misali sannan shekara ta kewayo wanda yake yana samun albashi kullum in zai samu kowane wata dubu saba'in shekara wata goma shekara zama nawa kenan dubu bakwai yake karba shekara zama dubu saba'in dubu da ba da hudu kenan ko a to ya zai to in albashin ka karba kuna da wani tsohon ya da ke samun kudi har yana saura ko shekara ta kewa kana da misali duka san da zakka amma ka karbi albashi ka ɓatar zuwa ke ba ko ba ba da zakka kai sannan ya wata da wannan wata an tuna da an gana ba da zakka koyon mutum ya ci haƙƙin mutum bai san adadin abin da ya ci ba lokacin ana kasuwanci kowa kuɗi ke ke gina daga da mutane ke da hayyace su an ga an tara kuɗin ba sani kwanciyar hankali ba an yi zamanci ba sani kwanciyar hankali ba an yi duk abin da ya ba sani kwanciyar hankali ba yace in bai san adadin abin da ya cuci mutane ba ko adadin mutane ba ya zai sai ka rinka in ka san su ka san adadin kuɗin sai ka mai dan musu ko ka je ka nemi ya kai maka in baka san su ba ko ka ko ka in baka san su ba ko ka san adadin da ka ka ka tina ba to sai ka koyi alkhairi har ka tabbatar da cewa yanzu da ya kai adadin abin da ka dauka kana sadaka ka ci Allah ya kai ladan gare su in kuma ya san su ba ya san da su sai ka musu kamar da aka tattauna jiya to mutum ya ce yaya zai zakka misalin zakka ana babur kullum yana kawo kuɗi abin da babur babur babu zakka a kan shi abin da yake kawo kullum yana karawa shi ne haka kana ta cewa haka yasa da zai fitar da zakka in kuma an dauka an ga bukatu shi gari ba yadda za a ce wannan matsala ce da muka yi ko muka gama jawo ka tattauna shi mace za ta iya karantarwa a cikin lafiya ana bi da aka sai an bada asanin shi ne da rubuto abubuwan da shi ra'ayinsa da yake gani ya rubuto zan ci tuka masu kayatarwa masu sha'awa ya nuna ra'ayinsa dangane da abin da aka faɗa ko mun karanta babu babu al'amari bi ikhraji zakatul fitr qabla salati mun karanta ko eh babu itmi mani zakat eh eh sai su bugo waya a ce musu anan babu ismi mani zakati babin da ke bayanin laifin eh? sai kai ya daji ya ce babu wanda za a ba ina akwai musulmai suna da kungiyoyi suna da jam'iyyoyi suna da suna bukata akwai masallatai nasu sai a je a kai a wajen amma in babu kwata-kwata to shi ya zai sai sarai a kan babu ismi mani zakati babin da ya zo na bayanin laifin da ke kan wanda ya hana zakka wanda yake da halin fitar da zakka baya fitarwa wani tanaji Allah ya masa ranar tashin alkiyama to gashi nan yaji albishir ko قال وحدثني سويد بن سعيد أي الله كيف فبشره بعذاب فبشره بعد ذكر كتبا بعذاب يوم يحمى وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعانية عن زيد بن أسلم أن أبا صالح زكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأخمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ke mallakan zinariya da azurfa ko naira ko sidi ko riyal ko salin ko dala ko saifa ko yan ko euro duk dukiyar da ka mallaka abinda ake nufi kenan sa'annan ya kai misali sa'annan kake fitar da zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake illa idza kana yawmul qiyamati yace ranan tashin alkiyama wannan account da ke Ingila ko America ko Faransa ko Nigeria ko wani banki ne ko wani account ne wannan dukiyar duk Allah ya san inda suke ya san yadda aka aka same su ya san an fitar da zakka ko ba fitar ba ya san duk wani kwanan da ake yi sai a taro su dabbaki daya takarda takardu ne kafai ne ko menene tun da kuɗi ne dukiya ce aka fitar da zakka sai Allah madaukin sarki ya kawo su ranar tashin alkiyama a mai da su dutsen guga lalas karfe ne faɗi allo allon karfe a saka cikin wutan jahannama dan ya kone yayi zafi ya dau ja a zo ana masa lalas a fuskarsa a gefensa guda biyu ko ina ana kuna sarki ko wannan karfin ya sanyi sai a sake sakawa cikin wutar jahannama dan yi zafi yi jawo sa'annan a kawo kuma ana ce haka za a yi ta yi har sai an gama yin mutane hisabi fi min kana na 50 alf sana hatta yuqda bainal ibadi haka za a rinka yi masa har sai in an gama hisabi baki ɗaya. fayara sabilahu sa'annan shi ya ga hanyarsa imma ilal jannati wa imma ilal nari ko ya je aljanna ko ya je wuta amma wannan azaba lalle tabbas sai ayi mai dukiya wanda ba ka da zakka to da sahabbai suka ji qila ya rasulullahi sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fal ibru to wanda ke da garken rakumma fa wanda ke baya mallaka dinariya da azaba amma na mallaka garken rakumma kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala sahibu iblin la yu'addi ha haqqaha yace haka mai mal wanda ke mallakar rakumma baya ba da hakkin rakumma ya fitar da zakka a ciki sa'annan ya tsasa a ba nono a ba talakawa masu bukata da miskinai sa'annan a yi kaza a wa min haqqiha halbuha yawma wirdiha yana cikin haƙƙin rakuma bayan fitar da fata ranar da za ta je shan ruwa ko a hanya makon ka zauna gida a tatsa nonon talakawa su su wahala sai a je da ita bakin hanya ko wajen mashaya talakawa za su je su tarar da ga nono sai a mata ko a bashi sha gwargwadon iko in haka da yiwu ba to me ke sakamakon wannan mutumin ranar tashin alkiyama wani albishir ake masa sai manzon Allah manzon Allah ne da kansa ke bada labari yace sai illa idza kana yawmul qiyama sai in an wayi gari ranar tashin alkiyama بتح لها بقاء قرقر أو فرما كانت بتح لها سأكاوش sai a kawo shi a cintile shi a farfajiya sarari daidai wa daida ba kwai ba kuri lafiyayye ƙa'in kenan alƙi'ad harkar daidai wa da dabbabin waje au farma kanat sa'annan a kawo rakumma duk abin da ya rabu a jikin sai an mai da shi da tashi da zuwa komai da su yi nauyi sosai la min ha fasilan ba za a rasa ɗan rakumi ko ɗan rakumi ko menene duk ga su nan baki ɗaya sun zo ranar tashin alkiyama wahidan ba za a rasa ko ɗaya ba a ciki to in sun zo ranar tashin alkiyama me za su yi masa ta'uhu bi akhfatiha wa ta'abduhu bi afwahiha sai a kimfide shi a kasa zo suna tattaka shi suna cizon sa kullama marra alaihi aula ulaha rudda alaihi ukraha duk in suka zo suka wuce sai a sake dawowa in suka gama sai su sake dawowa haka za a rinka yi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a cikin ranar da gurgudan sa miqdaru 50 alf sana hatta yuqda bainal ibadi haka za a rinka yi masa tun daga san farkon safiya har a gama hisabi fayara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila an-nar sa'annan ya gani aljanna za shi ko wuta za shi wannan rabban lallai sai an yi ta ko da a ce dan aljanna قيل يا رسول الله أكد يا من الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم kafa faɗi na da rakun mata mai kiwon wanda ke mallakar shanu da raguna fa shi kuma mai ke albishir irza fara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala sahibu bakarin. ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بتح لها بقاء قرقر ko shanu kake mallaka ko raguna ko tumakai ko awakai in baka ba zakkar su ba baka yi aiki alheri da su ba ranar lahira sai a zo a sai ka akan farfajiya fili sa'annan su zo suna ta suna ta tafiya akan ka suna sukan ka da kafafun la yaftidu minha shay'a laisa fiha aqsa'u aka ce wai rakuman karo za ka ga ragunan da shanu za ga su ba wacce ba san da za a ga kahunta ya lankwashe wala jalha'u ko sa ko ragun da ba shi da kahu wala abba'u ko sa ko ragun da kahu ya kare duk in ba in kahun ya lankwashe ba ba ba azaba sosai in kuma ba shi da kaho ba azaba sosai in kahon kuma akwai amma ya karye sassi ba azaba sosai a'a kowanne da san da rago karo suna da kahon su lafiyayyu kaman kaman kaman kaman me kamar ke za su suna karo suna ka sannan suna sassaka ka suna maka azaba san tahuhu bi quruniha wa tasahu bi azlafiha zo suna ma karo suna tukar da da kafannin su da sa'annan su zo suna taka ka da kwafatun su suna ma wulakanci da kaskanci da farfajin alkiyama duk kowa ya ganka ya san kana da kudi baka bada zakka yasa ake ma da kowa ya ganka ya san kana da hukuma baka bada zakka yasa su suna take ka suna tafiya akan ka suna ka suna cizon ka haka in kana da shanu da raguna baka bada zakka sai su suna maka wannan azaba كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم فالخيل ولا كده دوكي فا دوكي فا قال الله صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة في doki ya kaskashi uku duk wanda ya aje hiya li rajulin witr akwai wanda ke ciwon dauke zama laifi azaba zunubi a wajen Allah madaukakin sarki wa hiya li rajulin sitr akwai wanda zai ciwon dauke zama sutran asiri ne daga Allah madaukakin sarki wa hiya li rajulin ajr akwai kuma wanda zai ciwon dauke ya zama rufin asiri da kuma lada daga Allah madaukakin sarki to yaya kadara bayan su yake sai manzon Allah ya bayani yake wa amma allati hiya lahu wizrun kaga wanda ke ciwon doki wanda ya sai motoci manya-manya ya ajiye yana hawa da niyyam da nufin me da wannan manufa fa amma allati hiya lahu wizrun fa rajulun rabataha riya'an wa fakhran wa niwa'an ala ahli al-islam fa hiya lahu wizrun wanda ya sai motoci aje don riya don alfakari ko yana kiwon dawaki don riya don alfakari wani wa'an ala ahlil islam da kuma kiyayya nuna ma musulmai kiyayya da rashin kauna to yace fa hiya lahu wisrun wannan kullum ne fuka zunubai yake kara ma kansa Allah ya kiyaye mu wa amma allati lahu sitru to wane ne yake kiwon doki ko yana da mota motar sa ko ko vespa sa ko ke kisa zai zama masa rufin asiri farajul rabataha fi sabilillah thumma lam yasa haqqa Allah fi zuhuriha wa la riqabaha wa hiya lahu sitru yana da motar yana da jaje yana da bahawarsa yana da motar sa yana da vespa sa ba domin alfahari ba ba da rike ya ga musulmai ba amma bai manta da dokin ba yana ba shi abinci yana kulawa da shi in zai yana da motarsa in zai kai matarsa asibiti ne ne mako da yana jiran tashi ko ba kabu kabu in zai kai gidansu in zai kai kanti in za su uwa in za shi uwa cikin rufin asirin Allah ba shi da niyyar alfahari ko nuna wa musulmai kiyayya yace wannan rufin asiri ne na Allah madaukakin sarki wa amma lafi ya lahu ajru amma wanda yake kiwon doki ko ko da sai motocinsa zai samu zai a tsoron asirin Allah kuma zai samu lada shine wane ne wannan <coughs> قال سيدي فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام مثل هي دورة دواكين صبور الله ممكن ما يزاجي كتن يكتن يزاجي بهاجي زاجي وصل السادة ما هو زاوة زاجي سادة مدين وانا يا مطلع موتا بزاعد الجيش يساعد الجيش وانا يا كزا حقا وانا يازم في سبيل الله ربطها يتور دوشي في مرجل a wajen makiyaya wajen kiwo inda akwai ciyayi dabbobi za su ci koshi wa raudatin da dausayi fama akalat min zalikal marji aw rauda min shay'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanatin duk sa'an da wannan doki ya makiyaya duk adadin ciyayin da ya ci adadin ruwan da ya adadin duk abin da ya ci Allah ne ba lada وكتب له عدد أرواحها وأموالها حسنات حتى روسا بدوش تفتروا فتفارس دك الله يبا كلادا سبود من الله صلى الله عليه وسلم يسير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه وإن متى uku ne wannan na kiwon doki wannan na kiwon doki wannan na kiwon doki amma saboda الله manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu aiki daya amma niyya ta sha bamban wannan ya zama masa laifi wannan ya zama rashin asiri wannan da abincin da doki zai fi da ruwan da zai sha da karosun da zai fitar har fitsarin da zai ji sai an kirga an ba lana saboda kyakkyawan niyya ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات يتي كي دوري سما دا كي زوجين دا كي دوري زوجين دا كي إن يسقنكي طولها أي حبلها يسقنكي زوجي يسقنكي يتقلي يتقلي يتقلي دي بجزاء باطلها دا ولا مر بها صاحبها على نهر fa sharibat ita duk sa'an da ka dauki dokin ta je mashaya gorama ne rafi ne wajen shayarwa ne dokin ya sha ruwa wala yuridu an yasqiha ko a ce shutewa kake yi ba da niyyar ya sha ruwan bai je sha ruwan Allah zai baka lada illa kataba Allahu lahu adada ma sharibat asanati qila ya rasulullah sai masu kiwon jakuna kuma suka zo sai suka ce ya rasulullah fal humru to me ke me wani bayani ke cike dangane da jakunna daki قال يتي ما أنزل علي في الحمر شيء Allah bai saukar min da wani abu ba dangane da kiwon jaki sai dai illa hadhihi al-ayatu al-fadda al-jami'a illa hadhihi al-aya al-fadda ay al-qalila an-nadira fil wujud al-jami'a wacce take ta tattara abubuwa da yawa wacce ce wannan aya wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sallallahu alaihi wasallam da yake an saukar masa wahayi game da manzo Allah ya faɗa an san kuma kawai game da rakuma ya faɗa game da shanu da duk ya faɗa game da doki ya faɗa da yake dangane da zaki ba a saukar masa ba manzo Allah ya ce ba abin da aka saukar min game da wannan sai dai akwai aya wacce take mai matukan mai matukan hukunci da take cewa fa mai ya'mal mithqala dharratin khayra yarahu wa may ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu to dangane da istidlalin da manzo Allah ya ce babu wani sai dai wannan aya to me ake nufi da kiwon zaki ne Eh, ya danganta eh, eh, ya danganci a cewa ya fa man ya amal misal zarratin me ce manyan ne ba a cewa ya Allah bai sauka min komai ba sai dai akwai ayar da ce mai tsala da mithqala kai khayran rahu wa tsala da mithqala shan sharran rahu to masu kiwon jakuna ne wani hukunci dangance shi kenan shin ba su da hukunci komai ko suna da hukunci akwai hukunci ko babu me ke hukunci su ke kiwon jaki shi ma ya aikata alheri da jakinsa zai samu alheri ya aikata shari da jakinsa sai ake aikata alheri ake aikata shari in ya bar jakin da yunwa zai samu mai in ya kula da jakin ya bashi abinci ya ce bashi ruwa ya sha ya aikin alheri zai samu mai zai samu lada shine mana kamar ya amal misal yarahu yarahu jaki wannan matsalar ta kasu kashe biyu ita kanta ta kula da ita saboda manzo Allah ya labari ce fi na je ta daure ba ta abinci ba kyale kare ta abinci manzo Allah ce Allah zai to haka kana kiwon dabba sai ka ba abinci ka abinci ba da abinci ka ka kace ta ci yayin daji da yayin Allah mu kiyawa ko mun gane ko to jaki in ka bashi da yunwa Allah zai ma azaba in ka kosa da shi saboda Allah Allah zai baka lada sa'annan abinda za a hauja ki ayi in ka je wajen aikin alkhairi Allah zai baka lada in ka je wajen aikin sharri Allah zai baka lada to masu motoci kuma Allah zai baka zanabi to masu motoci kuma ba a a masu motoci ina za su shiga masu kuɗi masu bangaren mai za su ga bangaren dawakai ko bangaren eh, dawakai ko to motoci su ma sun kasu kashi nau kenan uku na farko zai zama masa mai laifi na biyu zai zama masa mai kasan asiri na uku zai zama masa mai lada to mu yi bayani da kan tun da ana mallakar motoci ko to wane ne zai haje zai sai motoci manya manya masu tsada ya ajiye zai zama masa laifi na alfahari eh? na ƙetare na alfahari na birgewa na me na riya na me eh na zuwa fati na me na zaɓa na nuna kaza na nuna kaza ba a zuwa masallaci da ita ba a zuwa wurin aikin alkhairi da ita ba a kaza kaza sai in zage wajen alfahari zage wajen mene da mene da mene kuma dan girman kai aka sa dan alfahari aka saya na biyu kuma ba ya sai motar su saboda in ka motar alfahari Allah madaukin sarki ce kul man harrama zinatal lahi sai dai sai motar mai tsarar alfahari amma ba don alfahari ya tsaya da rufin asirin Allah baya jin dadi ya ce masu sana jiran ki ko kabu kabu ko kiya kiya sai sa sai sai mota za ta asibiti za ta gidansu za ta uwa ya kai ta ya je dauko ta ko ya sa mota direba ya kai ta ya je dauko ta wannan ya zama masa da kenan rufin asiri eh ina ruwan ka kai ma baka da miliyan ashirin wannan matsaloli ya gama da su shekaru talatin eh, eh. wannan shekaru talatin da fiye talatin da suka wuce duk ɗalibi aka tashi daga Ghana Najeriya an je jami'ar Islamiyya kowa yana sauka sai ga shine ya fi wane Imam Malik talbizon haramun ne komai sai ya haramta komai dan ba shi da kuɗi ne in ya samu albashi yana fara karɓar mukafa'a wata ɗaya wata biyu fara tara bayan a cikin duhu zai je kai talabijin ya koye je kai gidan shi matar su tana kan ma'ana lokacin da suke haramta dan ba da shi ne yasa motar miliyan ashirin kai ma baka da shi ita ne in kana da miliyan ashirin kai ma za ka siya abin da ake nufi yace wa eh? ina ruwanka wani ko mutum miliyan ɗari ne zai ɗauki matar yake biyar da kudin jirgin sama a kuwan jirgin sama ne zai kai matarsa zai kai matarsa gidansu asibiti unguwa wani baya son baya son a kai na tsaye na jiran mota ko ta ko kiyakiya kuma yanzu unguwanni sun shirya a tafi a kan kuma baya son a ce matarsa yana jin zafin a ce matarsa ta tarsi ko kiyakiya ko kabu kabu baya jin daɗin haka to kuma Allah ya rufa masa asiri sai ka kayyaje shi ka kawo mai doka ka ce kare sai Toyota ah, eh, kai ma ka kawo lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaqi marzata ashabika eh, duk wanda ya haramta abin da Allah ya halatta manzon Allah ne manzon Allah annabi manzon Allah afdalul khalqi ya ayyuhan nabi لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم sai da aka faɗa masa duk abin da Allah ya halatta ma kana jin tsoron matarka ka je umra ka dawo akwati ka akoshi kana jin tsoron ba ka son ta gani kana mata kare ai ba kana aure zai ba a ba kare to kuma kai kariya kuma abin da kake so kai ke. in in ba haka ba me yasa ka kulle akwatin na ita ta gyara ta daure zaka je ya kuma da ka dawo ba ka san tara abin da ke ciki an kulle gaskiya kenan to akwai matsala a ciki kenan sai ka ce mata gaskiya aure kake kai in ba kai ya garu eh akwai me za a fada to ya za a yi ba saurin fada sai ta yi me yace lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata yau an tabbatar da bata isa ba kowa ya kake tsorata ya kake shakkanta ya kake a hankali Allah yake lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marzata azwajika wallahu ghafurur rahim isa in yana da hali in ya bashi da kuɗi jibrin keke in takalmi ne da shi hau in babu takalmi in ya fi karfin takalmi hau keke in ya fi karfin keke hau vespa in ya fi karfin vespa ya hau toyota karama in ya fi karfin haka ya hau mai girma waye zai haramta shi abin da yake so dukiyar ta zama halal kuma da wata manufa da wata niyya aka yi girman kai alfahari riya kiyayya ga musulmai nuna isa ya zama laifi yayi ne dan ya fita al'awar mutuncin sa ayyan shiya ga matsayin sa ya fi karfi ya hau gaisa ya hau babur ba sai sai sai mota ba wajen san mota ya danganci yin abin da Allah ya hore masa ba ba ka isa ka kayyade masa ba sai dan mai sai mota miliyan kaza dan mai sai ya dangance a wanda zai sai mota miliyan goma ka ce dan mai zai sai mota miliyan goma a wanda zai sai mota miliyan goma ka ce yayi daidai ba haka bane to yanzu sarki zai sai maka miliyan goma ka ce haka shugaban kasa zai sai maka miliyan goma ka ce dan me a ko matsayi sai dai ka ce to albashin ka ne sai haka ko kome to wannan kuma wai duk wanda an za a bincike shi haka Najeriya waye zai kira sai sarakuna ko sa'an nan na biyu kenan wanda ya zama laifi wannan ya zama sutura to wane ne zai sai mota kuma ya zama sulada duk sa'an da ya je shi billahi ya sha mai Allah ya ba shi lada duk sa'an da ya kai makaniki aka gyara Allah zai ba shi lada duk sa'an da ta fanto ya ji ba dadi Allah zai ba shi lada duk sa'an da ya canza tayoyinsa Allah zai ba shi lada shine wa wanda yake da kudi ya je sau haya ya rubuta sayaratu khidmati shu'unil mauta yana da kuɗi a unguwar su ana kan wahala ya je dau ba ya sai motar hawan sa marsandi ne to yasa ne sa ne kira kuɗi kuma je so haya sai bi sabuwa aka wuta motar hidiman matattu unguwa duk wanda ya rasu a je a dauka je a ne na zai samu lada ko ba zai samu lada ba ibada yake ko ba ibada yake ba sa'annan kuma sai kuma zuwa mutunta da maguza wahala ku ta yawa ga mota mai karfi wannan kifce gashi nan an ba ku saboda Allah ya musulunta da maguzawa kowanne sati a karbi kudin mai zai samu lada ko ba zai samu lada ba duk man da ya zai samu lada ko ba duk sa'an da motar sai fanto aka canza mata taya zai samu lada ko ba zai samu lada ba duk sa'an da aka je aka dawo zai samu lada ko ba zai samu lada ba to haka motoci kuma to wanda yake motar haya yana neman kuɗi ba ina shi kuma eh, ina ne matsayin sa قال وحدثني يونس بن عبد الاعلى السلفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن صار عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها هذا هو الفرق بين الروايتين وذكر فيه لا يكتب كلا واحدة هذا هو الفرق بين الروايتين وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره هذا هذا هو الفرق بين الروايتين قال وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda duk wanda ke da dukiya ya taskace ba me ce menene kanzu alkanzu suka ce duk dukiyar da aka taskace ba a cikin da hakkin ta sunanta alkanzu amma duk yawan dukiya in ta yi biliyan ko shekara za ka cire haƙƙin Allah ka bayar da makotan ka basu da abinci ka basu su wannan ya zo ba shi ka za ka taimaka masa komai yawan dukiya ma za a taimaka ba za a taimaka alkanzu ba alkanzu ita ce dukiyar da aka taskace ta ba a fitar da haƙƙin Allah ka sai a sai a kimanta ta kamar duk kuɗi nawa kenan kamar kuɗi nawa kenan miliyan nawa a tiriliyan ya yawa miliyan arba'in akwai imanin zai iska ku amma kudi ya kai biliyan daya zakarsa ya kai miliyan nawa kenan ya kai biliyan biyu zakarsa ya kai nawa kenan to wannan da wahala a samu mai karfin imanin da zai bada zakkan wannan sai duka sajin larabawa eh? a eh, nan yana da wahala fi sabilillah eh. imanin yana da yana da wahala mutum yana mallakar bin mai yanzu a faɗin Kano mutum da yake mallakar naira naira biliyan daya za ka yi mutum na ba za ka dubu ba ba za ka yi dubu ba ba za dubu ba mutum dubu kano suna mallakar biliyan ɗaya ɗaya biliyan ɗaya biliyan ɗaya a kasa arba'in nawa ne zakka a ciki miliyan nawa miliyan ashirin da biyar miliyan ashirin da biyar so nawa mutum nawa za ka mallaki biliyan ɗaya a ɗauka mutum ɗari miliyan ashirin da biyar zai so ɗari miliyan nawa kenan miliyan miliyan ashirin da biyar biyar so ɗari miliyan ɗari biyu da hamsin to miliyan ɗari biyu da hamsin mutane kada duk miliyan nawa ne mutanen Kano a'a ba Najeriya ba mutanen Kano miliyan nawa ne maza da mata da manya da yara har da masu kudin na sarakunan da miliyan goma miliyan goma sha bakwai miliyan ashirin in za ba su miliyan nawa ɗari biyu da nawa da hamsin kowa nawa nawa zai samu miliyan ɗari biyu da hamsin za a raba ma miliyan goma Eh? kowa zai sami miliyan ɗaya da dubu biyar sa'annan a cire masu kudin da sarakuna wayanda ba su bukata sai na su sadauka sun bayar eh? a cire ma? <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da dukiya ya taskace ta baya bada haƙƙinta illa uhliya alaihi fi nar jahannama ranar lafiya wannan dukiyar da ka taskace da cek da jela da kuɗin da ka aika faransa da ingila da amerika da swisra da misra da jidda da na najeriya duk bankuna duk dukiyar allah zai taro su ranar lafiya sai a saka su ta a kona su a nanka su sai sun zafi sun kone sai a zo ana yi malalin allah ya kiyaye fa alufa safa'iha فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بتح لها بقاء قرقر كأوفر ما كانت tastannu alai zai a zo a girbe a cirbe dashi a farfajiya fili zarari na Allah sana kawo kuma baki daya da duk gashin su da fata da kafa da kofatu da koman su ba abin da ya ragu da nauyin su baki daya nan sai su suna taka shi suna cizon su Allah ya kiyaye tastannu alai suna tsalle akai wanda aka ce suna taka shi wanda ce cizon tsalle a kai suna tsalle akan sa farfajiyar alkiyama duk wanda ya ganshi ya sai na mallakar kuɗi da zakka ba ya sai na mallakar rakuma ba ya ba da zakka ya sai na mallakar shanu da raguna ba ya ba da zakka Allah ya kiyaye كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها وإن في الزير كثيرة تزاع يسوق قارئ ثم ساكت وي وهكذا أتي هر أقام حسابه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاهر غنم لا يؤدي زكاتها إلا فتح لها بقاء قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأفلاتها لتتاكى شدك وفتنك وتنتهه بقرونها كان سوك صدق فالنس ليس فيها أخطاء باب كهولا وسشي ولا جلحاء كور رابوك سندباش لكهو كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أعاذنا الله من ذلك قال سهيل سي سهيل يكين فلا أدري أذكر البقرة أم لا يتي بنسني بقويا أم بتشارك بأم بتابا قالوا فالخيل يا رسول الله يسكتي كيفا دوا كيفا kala alkhailu sai manzo Allah ce doki fi nawafiha aw qala alkhailu ma'qul fi nawafiha qala suhayl ana shaq ko manzo Allah ce ne dawaki ma'qul fi nawafiha aw fi nawafiha alkhairu ila yawm alqiyamah manzo Allah ce doki akan doki akwai alkhairi har zuwa tashin alkiyama to shine kadai ake daurewa don zuwa yaki da addinin Allah alkhairu salafatu sai manzo Allah ce doki ya kasu uku dawaki sun kasu uku فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إيه؟ wanda yake zai zama mashi lada da alkhairi shine mutumin da ya tanaji doki yana ba ta abinci fala tughayyibu fi butuniha fala tughayyibu shay'an fi butuniha illa kataba Allah lahu ajran ace duk abin da ka sa cikin ta Allah zai ba shi lada in ka ji abinci kenan walau ra'aha fi marjin ma akalat fi shay'in illa kataba Allah lahu biha ajrun in ya kai ta kuma ciyaya a wajen ciyawa wajen ciyayi kana kiwo duk abin da ka Allah zai ba shi lada walau taqaha min naharin كان له بكل قطرة يغيرها في بطونها أجر إن يكيت وجن كورما كوري تقوم شاء تشاء دبر هو تشاء أتكلت الله في باشي لا حتى ذكر الأجر في أبوالها يتي حرأة أما تسوى تقاري ما دزي الله في باك لا وأرواقها ترسل ولو سنت شرفا او شرفين وجب له لكل خطوه تخطوها اجر انت يقلي انت يقلي قلي ايا خذ بالذابه كلام واما الذي له ستر amma wanda kiwon doki ke zama masa rufin asiri farrajulu yattakhidha takarruman wa tajammulan wanda zai kiwo doki don ya kare mutuncinsa ya ado ya kare mutuncinsa ce wannan zai zama masa rufin asiri ne tun da ba niyan alfahari wala yansa haqqa zuhuriya kuma baya mantawa da haƙƙin hawan dokin ayi amfani da shi wa butuni hasan nan a bashi abinci ya ci fi fi usriha wa yusriha a cikin tsanani ko sauki وأما الذي عليه وزر وأنكم كده لبي اسيتي والدواجي فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبزخا والذي يودوكي دون تغاوى دزالم دنون إساء بشكاء دباطوة ورياء الناس برياء فذاك الذي هي عليه وزر قالوا يستطيع فالعمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاظة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة إذا زلزلت الأرض قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع هذا عبد الله بن نعم. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل أقصاء عظباء هذا هو الفارق بين الروايتين وقال فيقوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه هذا هو الفرق الثاني قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يزمون haka ne suna da kira ce ɗaya kenan ko Thank you. Eh, abokin shi ma zai hakuri da hukuncin Allah ba ba ba ji masa shi ma ya hakuri da hukuncin Allah an kafin Allah ya gafta shi eh, ya ce wajibi ne zai ɗauki kowa eh yana samun lada ya ɗauki zai lada kowa zai samu in ya ɗauki a nan gane eh, sai ya ka kai eh to in bai wajabta masa sai ya ɗauki kowa a ina roƙa da zancen lada kuma bai samu lada dambe da ke kawai shi ke sai ka haramta masa lada kai ke ba da lada ba za a iya tilasta ma mutum a ce lallai sai ya rage ma wani hanya ba in ya ga daman sai ya haka zai samu lada in bai ba fa ya yi laifi ka san eh, abin da na ke tare da shi me ya maka ne ya bata ma ne عن أبي هريرة أنه قال يعني من الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله يتي يعني دو النبي بضاء حق الله ورجي تكتبا أتين دو جرسا فوشك رقم السبا وساق الحديث بناوي حديث سهيل, سهيل عن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة ليوم القيامة أكثر ما كانت قد يتدوى لكي دراكم ما بايا أي بايا بعد حكيدا وإن الراكم من ذات زورانا داشن القيامة سنة تكيدا ناما لكي سيدا ميدا أخوشي وقعد لها بقاء القرقر أقزيش أفرفاجع فيه تستن عليه بقوائمها وأخفافها تزوتنا قل أكيش تكففنك دفوفتنك ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاء قرقر تنزحه بقرونها وتتأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاء قرقر تنطقه بقرونها وتطأه بأطلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها وأن راقنا ragunan da da shanun duk za su zo ba wacce ba wanda ba shi da kaho duk da kaho su ba lankwashe kaho ba kare kaho kaho ne mai tsini wala sahibi kanzin la yas'alu fihi illa ja'a kanzuhu yawm al-qiyamah yace haka kuma duk wanda ya tara dukiya ba ya fitar da zakka a ciki dukiyar za ta zo ranar tashin alkiyama shuja'an wani maciji mai ban tsoro mai guba akra'a wanda gashinsa duk ya zube saboda tsananin gubansa fatihal babu zai macijin zai zai bude bakinsa fa'iza a atahu farra minhu in ya zo sai mutum ne wanda ya tara dukiya masa da zakka sai ya gudu fa yunadi sai macijin ya kiransa khudh kan kaba a khaba'atahu zo ka tsarbi dukiyar da ka tsaskace na duniya ba ka yin aikin Allah ni ma ba na bu yau ba na bukatar dukiyar zo ga ajiya ne maka ya bude bakin su haka fa idza ra'a Allah budda minhu ni ga ba yadda za a yi ba inda zai je duk inda ya sheka sai maciji ya kira sai sai ya san cewa zai kama shi kenan balaka yadda fi fi sai saka hannunka bakin macijin fa yaqdamuha fa qadmal الفهد يما تجيني ya cije shi kamar yadda amale zai ciji mutum ya ji karfi ya ji zafi قال أبو الزبير سميت أبير بن ابن عمير يقول يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول أبير ابن عمير وقال أبو الزبير سميت أبير بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الإبل sai wani ya ce ya manzo Allah menene haƙƙin raƙuma da za a fitar kala halbuha ala alma'i a je a tatsa nonon ta a wajen zuciya inda mutane za su taru maimakon ka tatsa nonon a gida kada ka yi wahala ya ka je matattaran su wa i'aratu dalwiha a kuma bada rakumin a dauke ta a bada aure ta yi amfani yamma mutane amfani wa i'aratu fahliha a arda ita kuma ta je ta yi barbara wa manihatuha sannan a bada ita kuma da je ta yi musu noma ko ta yi musu aiki ko ko a'a a ba su je su fa'idantu su almaniha tan kasu ila ismaili ha ko a ba mutum dabban ya je amfani da ita da gashin ta da da irin hidima ko ko a'a a ba su je su ya nuna ta damu da rakuman mu wa hamlu alaiha fi sabilillah kuma wannan rakumin ko jakin ko doki ko yazo a ba yana yana aiki a cikin ta da addinin Allah قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أخئل لها يوم القيامة بقاء قرقر فتؤه ذات الظلف بظلفها وتنتوه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مقصورة القرن هذا هو الفرق بين الروايتين قلنا يا رسول الله وما حقها يسلمك منين حكينك bala itraku mahaliha wa i'aratu damliha ai in aka ce ka ba da amalan ka je musu barbara dan su samu iri sai ka ara musu in kuma aka ce zai ɗauki kaya ka taimaka musu a yi noma a ɗauki kaya sai ka taimaka musu ko a a ɗebo ruwa ko a jawo ruwa duk aikin alkhairi da za a yi sai ka taimaka musu wa hatuha wa halbuha ala alma'i wa hamlu alaiha fi sabilillah wala min sahibi mali babu duk wanda ya tara dukiya la yu'addi zakatahu baya bada zakkan dukiyar illa ta hawwala yawmal qiyamati sai dukiyar ta canza ta zamo a ranar tashin alkiyama dukiyar ta zamo shuja'an aqra wani mugun maciji wanda yake mai guba zai zo zai zo masa azaba yasba'u sahibuha haythu zahaba in je ya buce je nan nake ga masjidin a can ni shi kai je mai ga masjidin anan ya bi shi wa huwa yafirru minhu wa yuqalu sai a ce masa maluka alladhi kunta tabhalu bihi a ce masa alkiyama kake a duniya ba saboda dukiyar kuke kada mutane ba ba ke sa ake karya ba ba ke sa ake tashin hankali ba ba ke sa ake rasa imani ba yaya kuma yanzu ka zo kana gudun dukiyar to dukiyar ta zama azaba فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقدمها يقدمها كما يقدم الفحل البشر عند أخي مولي تاردو أين في تاردو يا باك بعد حج الله كفيتنا نعم، أعاذنا الله من ذلك إن عليكم السلام Sun sadda mai, yana mutuwa dukiyar ta zama tasa. in mutum ya mutu yana mallaka dukiya da ba shi ake bin sa ne sai su biya amma yana mutuwa dukiyar ta zama ta aito ƴaƴansa za su suna mata sadaka sai Allah kai ladan a gare shi Allah kai ladan a gare shi yanzu ai ai yanzu ba su da kyau ban kiyama sai sai sai mai zakka ko sadaka ko menene suna Allah Allah ya raba duke kowa zai sai mota ya kuma uban ai mota yake hawa sun ga uban suna hawa mota sun bai damu da gina masallaci ba makaranta ba fitar da zakka ba yau shi sun za samu wannan tunanin su ma yana mutuwa matan na murna ƴaƴa na murna ana Allah Allah a zo a fatacce ka dukiyar a raba kowa ne zai kama gaban sa kwana bi dukiyar da tana shekara 40 kwana 40 an kaje su an je an samu mota an je an je holi an holi an je hotel an je Abuja an je Kaduna an je Lagos an kashe dukiyar saboda tarbiyyar da ya mutu amma da sun ga ubansu ba dama ne yana taimaka ma addini yana gina masallatai makarantu ya je samu kabarta ya katage ya sai fili ya ce ai yana suka ga wannan abin yana mutuwa su ma ka za su gaba mun gane ko